Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da kuwa shirin namu na yau Alhamis bakwai ga watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da mohammed Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga mohammed da kanin labarai. Jiya Laraba jami'an Ukraine sun faɗa wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin kasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin har hare a kokarin da take yi na karba ikon yankin Donbas mai masana'antu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza ƙoƙarinta na kawar da yunwa yayin da ƙarin mutane miliyan 828 ke da karancin abin da za su ci a shekarar 2021. jiya laraba firaministan birtaniya boris johnson ya sha alwashin ci gaba da zama a kan karagar mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yayi murabus kanin labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana takaicin sakaci a fannin bayanan leken asiri biyo bayan harin da aka kai gidan yaron kuje da ke birnin tarayya abuja muna da ƙarin bayani bayan labarai sai kuma sakin bamabamai da ake kyautata zaton mayakan saman najeriya suka yi a waɗansu ƙauyukan jihar katsina bayan kwantan ɓauna da aka yi wa ayarin shugaba buhari jiya da ya yi sanadiyar asarar rayuka da raunata ƙauyawa da dama kamar yadda suka bayyana sakamakon haka din wasu yaran idanuwan su sun fita sannan wasu hannun su ya cire amma wata tsohuwa ga ta nan gurin haka ta ta cire haka kana ganin kwakwalwarta da sauran dai jama'a kimanin mutum hamsin wa abin ya shafa kasuwan asibiti. sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin kalubale da mata a najeriya ke fuskanta a kokarin cimma burin su na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba jami'an Ukraine sun faɗa wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin ƙasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro, yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a ƙoƙarin da take yi na karɓa ikon yankin Donbass mai masana'antu. Shugaban sojojin yankin Donetsk, Pablo Kirlianko, ya shaida a kafofin yada labaran Ukraine cewa Rasha ta mayar da yankin Donetsk gaba ɗaya wata matattara inda yake da hatsarin zama ga fararen hula. Ya ce ina kira ga kowa da kowa ya fice, ficewar za ta tseratar da rayuka. dai Rasha ke da iko da kashi hamsin da biyar cikin ɗari na lardin donex bayan da ta ce a cikin 'yan kwanakin nan ta karɓe iko da lardin Luhansk da ke makwabtaka gaba ɗaya. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ɗaya daga cikin manyan manufofin mamiyar ƙasar Ukraine da ya kwashe watanni hudu da rabi ana yi shine karba iko da yankin gabashin ƙasar gaba ɗaya wanda mafi yawan yankin donba suna magana ne da harshen rashanci da ya mamaye lardunan biyu wasu 'yan ƙasar ukraine suna adawa da barin donetsk amma kirliyanko ya ce kusan mutane 340 ne kawai suka rage daga cikin yawan al'umma kusan miliyan 1.7 kafin yakin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza ƙoƙarinta na kawar da yunwa yayin da ƙarin mutane miliyan 828 ke da karancin abin da za su ci a shekarar 2021 sama da miliyan 150 kafin barkewar annobar coronavirus a shekarar 2019. Rahoton na samar da abinci kuma mai gina jiki da aka fitar jiya Laraba, wanda wani kokari ne na haɗin gwiwar hukumomi biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka hada da Hukumar Abinci da Aikin Gona da kuma Hukumar Abinci ta Duniya. Bayanan nasu ya nuna cewa manyan abubuwa da ke haddasa karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki su ne tashe-tashen hankula sauyin yanayi da taɓarɓarewar tattalin arziki haɗi da ƙaruwar rashin daidaito darakta janar na hukumar fao hu dangyu ya shaida taron ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya cewa yakin da ke gudana a ukraine tare da sauran rikice-rikice a sassan duniya suna ƙara kawo cikas ga hanyoyin samar da kayayyaki da kuma ta yadda farashin abinci hatsi taki da kuma makamashi lamarin da ya haifar da karanci da hawa farashin abinci kusan mutane biliyan biyu da digo uku ba su da isasshen abinci a cikin shekarar dubu biyu da da ashirin 2021 jiya laraba firaministan birtaniya boris johnson ya sha alwashin ci gaba da zama a kan karagan mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yayi murabus da kuma murabus ɗin da dama daga cikin majalisar ministocinsa johnson ya ce a gaskiya aikin firaminista yana cikin mawuyacin hali a lokacin da aka ɗaura nauyin jagoranci shine ya ci gaba kuma abin da zan yi kenan johnson ya fuskanci jerin tambayoyi masu tsauri daga fusatattun 'yan majalisa masu shakku yayin tambaya da amsa na firaminista da aka saba yi a zaman majalisa jiya laraba kwana guda bayan da ministan kuɗi rishi sunak da sakataren lafiya sajid jabil suka yi murabus ba zato ba tsammani a cikin mintuna tsakani mutanen biyu sun yi murabus ne bayan da johnson ya nemi afuwar naɗa ɗan majalisa mai ra'ayin mazan jiya chris pincher a wani muhimmin mukami na jam'iyya duk da zarge-zargen pincher da cin zarafin maza biyu a wani kulab a london yayin da yake cikin maye jami'ai a gida mai lamba goma na downing street fadar prime minister da farko sun ce johnson bai san zarge-zargen da ke tattare da pincher ba amma daga baya ya amince an gaya masa game da zargin da ake yi wa ɗan majalisa a baya a shekarar 2019. To kada a nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. inda bayan ziyarar gani da ido da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai gidan yaron kuje da ke birnin tarayya Abuja da aka kai hari jiya da dare. Ya bayyana takaicin kalubalen da ake samu a fannin bayanan sirri. Wakilinmu da ke ɗauko mana rahotannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina yana harabar gidan yaron lokacin isar shugaba Buhari ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya so gidan gyaran halin na kuje a cikin wani farin jirgi mai saukar ungulu ya duba wuraren da aka barnata inda jami'an hukumar suka shaida mai cewar bayan wannan farmaki kimanin ɗauraru 879 ne suka tsere inda jami'an tsaro suka sake kamo 443 dududu dai a halin yanzu 'yan fursuna 551 ne ke cikin gidan yarin mai cin mutane 900 a halin yanzu kuma ana neman guda 443 da suka cika rigarsu da iska bayan wannan farmaki an shaidawa shugaban kasar cewar fursunoni hudu sun riga mu gidan gaskiya yayin da akalin wasu sha shida kuma suka samu raunuka daban-daban. The people came to do this uh, activity. From the record, we believe that they belong to a particular group. And most likely, they are Boko Haram. Ministan tsaron Najeriya kenan Manjo General Bashir Magashi yayin da muke tattaunawa da shi a gidan yarin da ke shaida mana cewar ana jin 'yan ta'addan Boko Haram ne suka kaddamar da wannan aika-aika. ya ce akwai rikakkun kwamandojin boko haram sama da 60 da ake tsare da su amma a halin yanzu babu ko daya daga bisani na tattauna da babban sakataren ma'aikatan tsaron najeriya dr ibrahim abubakar kana a gaskiya sai dai mu ce wannan abun takaici ne kwarai da gaske takaici saboda ainihin wannan gidan yari ne wanda a ce wa'annan mutanen 'yan ta'adda da har za su iya zuwa kai tsaye su zo su shiga gurin nan su saki dukkan gidan yari da suke nan abu ne na bacin rai abu ne kuma na tashin hankali ma'aikatanmu na tsaro da su yanzu nan a tsaye suke kowa kuma duk inda wani mutanen suka shiga insha Allah za a kama su za a hukunta su yanzu wani zai ce kamar wannan gaza ne a bangaren gwamnatin tarayya me zaka ci akan wannan ba wani gazawa cikin wani al'amari babu wani gazawa babu wani gazawa ko kaɗan Shugaba Buharin wanda baki ɗayan kusoshin tsaron Najeriya suka rufa mai baya ya bar gidan yarin fuskarsa a murtuke a cikin kaduwa ba tare da ya ce wa kowa komai ba. Mazauna wannan yanki da yi sun shaida mana cewar 'yan ta'addan sun yi shirin gaske dauke da manyan makamai irin na masifa inda suka zo a ɗaruruwansu bayan sun kaddamar da wannan aika-aika kuma suka tafi salin alin. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gada Malam Hassan kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke watso muku shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labaran duniya. A karan farko cikin shekaru biyu, birnin maka mai tsarki na kasar Saudiya ya nuna alamun al'amura sun koma daidai, yayin da alhazai miliyan ɗaya suka hallara domin gudanar da aikin hajji mafi girma don bayan barkewar annobar cutar coronavirus wadda ta sanya kasashe rufe iyakokinsu. Alhazai sanya da farin harami sun kewaye ɗakin Ka'aba wanda har yanzu ba a basu damar sun bata ko taɓawa ba. Baki na farko da suka shiga ƙasar tun 2019 da suka yi balaguro don kammala ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar wato aikin hajji. A shekarar 2019 Makka ta cika da alhazai miliyan biyu da rabi daga faɗin duniya a 2020 an ba mazauna masarautar dubu goma damar yin aikin hajji yayin da ake fama da annobar coronavirus ko a shekarar da ta gabata mazauna saudiya da 'yan kasar dubu sittin da suka yi cikakkiyar allurar rigakafi suka sami damar yin aikin hajji da ake yi duk shekara adadin waɗanda suke kamuwa da covid-19 na mako-mako a duniya yana kusan daidai da mataki na wannan shekara kamar bara a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar johns hopkins amma adadin mace-mace ya ragu sosai kuma miliyoyin mutane sun yi allurar rigakafi hakan ya bai wa saudiya damar buɗe aikin hajji na wannan shekara ga baki dubu ɗari takwas da hamsin na kasashen waje wanda za su gudanar da ibadar kwanaki biyar taliban ta ce ba za ta tuhumi tsoffin jami'an ƙasar afghanistan da laifin kazamin cin hanci da rashawa da ya kawo cikas ga ayyukan raya ƙasa da ƙasashe ke ba da tallafi da ya haddasa rugujewar tsohuwar jamhuriyar afghanistan Kakakin Taliban Zabiullah Mujahid ya wa sashin Fashto na BOA cewa waɗanda suka ciyar da kansu tare da wadata kansu a lokacin mamayewar da suka gabata sannan daga tsarin Amurka sun mallaki kadarori da dukiya kuma za a bar musu. Ya ce tsoffin jami'an da ake zargi da cin hanci da rashawa za su fuskanci kotu muddin sun kwace kadarori masu zaman kansu ko kadarorin gwamnati a cikin shekaru ashirin da suka wuce. da aka tambaye shi game da kadarorin da wasu tsaffin jami'an gwamnatin afghanistan za su iya samu ta hanyar cin hanci da rashawa a tsohuwar gwamnatin afghanistan mujahid ya ce daidaikun mutane da suka yi amfani da tsarin da ya gabata ba za su fuskanci shari'a ba kuma za su rike dukiyarsu. gaida Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dangane da matsalar tsaro a Najeriya. bayan harin da 'yan ta'adda suka kai wa ayarin motocin jami'an tsaron shugaba muhammadu buhari wani jirgin sama da ake zaton na sojojin saman najeriya ne mai farauta maharan ya jefa bama-bambai akan wasu ƙauyuka da ke yankin ƙaramar hukumar safana jihar katsina wakilinmu umar faruk musa ya tuntuɓi waɗanda lamarin ya shafa ta wayar tarho domin neman ƙarin bayani ga abin da suke cewa muna zazzaune muna an ci barayi barayi sun rama sun wuce dawowar su sai wani jirgin ke ta zaga sai ya zaga ya zaga muna jin tsoro iyalin mu suka ce ku tashi ne ku zama muka ce a mun abin za mu mu a cikin gida muna nan zazzaune jirgin ya zaga yana ta zaga yana ta zaga mu tsanta kun ga jirgin nan kan al'amarin nan ya waya ta yana jin a mun gama magana kenan sai dabbobi suka rafa ta bangaren kudin din da nesa ma da mu an kai kilomita muna jin su san kawai lokacin da dabbobin nan sun wuce bangaren garin mu sai muka ji wannan abu ya buga abin nan ya ba da kan lokacin da lokacin da za mu ci wannan abin ba hijila ba ce kawai sai muka ji wannan abu ya faɗi muna zaune mutum goma sha uku a cikin gidanmu wannan abu ya salon wuri mun yi mu ashirin ba mai gani sai wa'anda suke da rauni rauni mai sauki suna wayo Allah mun ba neman lalace an kashe ni sauran ko ba sa abin da ake ba sai dai muka ji man fashe misalin karfe nawa ne na dare misalin karfe goma sha ɗaya ne da yan tuta suna jiyayen su gudu muna kai hakuri abin nan kana iya tafiya ba ka san inda ka tafi ba sai wannan abu ya faɗi cikin gidan mu da haka wannan abun guda ɗaya ne ya faɗi ko suna da yawa suka faɗi wurare daban-daban a guda ɗaya ne mun da mun da shi ya faɗi a cikin gidan mu da ya fashe. shi ne tarwatsa jama'a ne ta kama raunuka shi jima kuma sai da ya buge uku kuma ma har da a da ne miliyoyin shi jima ya yi da buge wasu suka wata kasa. haka wannan abun da ya faɗo kuna ganin bom dai ne ko? kwarai eh, da gaske yana gida ma yana kawai mu ko yanzu sai da na ajiye shi gida sannan na taho zuwa ganin wa'annan ba su wanda ba su lafiya. Muhammad Lawal Kunamawa. Da daddare muna zaune a cikin ƙauyen namu haka irin kimanin goma sha ɗaya da minti irin hasin din nan sha biyu saura. Domin ga wani jirgi wanda yake ta yawo ta sama muna jin dai ƙarar shi ko wuta baya da ya yi kudu ya gaba ya yamma haka dai sai muka ga ya fara sakin wani abu ya tafi da haske ya sauko ƙasa ya yi wata ƙara kamin daga baya kuma sai wani abu ya fashe kamar wani iskan gas ya yi fita da ƙarfi zuwa can ya faɗo ƙasa ya faɗo cikin wannan gari ya fashe sakamakon haka din yara haka ya wasu yaran su sun fita sannan wasu hannunsu ya cire kamar wata tsohuwa ga ta nan gurin haka ƙiyarta ta cire haka kana ganin kwakwalwarta da sauran dai jama'a kimanin mutum hamsin wanda abin ya shawa a nan asibiti. Wace karamar hukuma ce wannan abin ya faru? Karamar hukumar safana. Kuma gawon mutum nawa ka gani? Ya cikin garin mu kawai na ga gawon mutum biyu sannan sai wani tsallake can kuma ana ce na wani gari dogon ruwa nan gurin kuma na ga ta mutum ɗaya. sai wani gari kuma ana ce da shi mai daura arewa shi wannan ma muna tare da shi aka harbe shi mutum da. wani gari ne asibitin nan da mutane sama da hamsin muna nan dutsen ma local government general hirar wakilinmu umar faruk musa da waɗanda wannan lamari ya shafa a jihar katsina.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 Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka fara nazari kan kalubalen da ke gaban mata a cima burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya. A daidai lokacin da gangar siyasa take amo a kasar na shirin babban zaben shekara ta 2023. Yau ma muna tare da Madam Ene Ede, yar fafutukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue. sai kuma barista hassana ayuba mai riga da kuma ɗan siyasa a jihar kano nasir sha'aibu marmara jagorar tattaunawa madina dauda ta tambayi barista hassana ko da gaske ne bayanin da nasir sha'ibu ya yi cewa mata suna riga malam masallaci a neman mukaman siyasa ba tare da tsayawa su kware ba sai ta bayyana cewa ba gaskiya ba ne abin da ya sa ko na ce ba gaskiya ba shine an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi 'yan kika duba tun daga kansala wato karaman hukuma zuwa takarar shugaban karaman hukuma shugaban karaman hukuma zuwa takarar um, house of assembly na jiya har zuwa na majalisar dokoki da majalisar tarayya za ki samu cewa mafi yawa maza ne kaban misali a primaries inda aka yi kwanan nan a gombe south ita ajiya binta bello ai ita kaɗai ce ta fito mace neman senator a takarar pdp amma sai aka haɗu gaba ɗaya aka yi aka mata taron dangi suwa suka yi mata taron dangi maza suka mata taron dangi da ke shiyar ki ce inda kika fito yes inda na fito ne aka mata taron dangi aka tabbata dai cewa ita ajiya binta bello bata samu wannan kujeran ba ba kasawa ba ne ba wai kuma mu mata mun kasa ba ne ko kuma mata ba ma son yar mu ta mace ta ci gaba bane a'a sarkin yawa ne yafi sarkin karfi kuma ana son gogewa binta bello ai ta goge tunda ta yi yar majalisar tarayya sau biyu sau biyu ta yi majalisar tarayya sau biyu kuma mace ce wanda ta san fannin siyasa mace ce mai zuciyar maza mace ce mai taimako ta ma fi man mazan kwarai kuwa hajiya binta bello ta fi man maza sau goma wani abu da kuma yake tasowa shine idan mutum kawai ya taso ya ganda bai san fuskanka duk abin da za ka yi dai to sai ya taka maka birki sai ya hana ka tafiyan inda kake niyan zuwa bai kamata ya zama haka ba maza ya kamata a ce sun yi ma mata idan har suna son mata su shiga cikin siyasa dumu-dumu ya kamata matan da suka yi kokarin fito wannan a basu zarafi a basu dama su taka nasu rawan ganin mun gaji da rawan maza mun gaji da ganin rawansu mun gaji da ganin takunsu a bar mata su taka nasu rawan ganin mu gani ko za mu dan samu canji a kasan ba a yawan jin muryar mata a Najeriya su kalilan ne kawai ba su ma kai kashi biyar ba ma ba su ma kai kashi uku ba ma shi yasa in abu ya ɓaci gaba ɗaya gyaran shi yakan zama damuwa amma inda akwai mata dumu-dumu cikin siyasa suna iya cewa to wannan abun da aka yi shi ba daidai ba ga inda ya kamata a yi ga inda ya kamata a je ga yanda ya kamata a gyara shi saboda cin gaban kasa amma da shike mata ba sa nan a gurin da yawa sai komai kawai ta barbarewa yake ta sai yagewa yake kaban yagigin tsumma mu muna kira ne da mazan da suke siyasa ai kasan nan gaba daya ba a taba ba mace eh, ciyaman na na na, na jam'iyya ba duka maza ne ko ina kika je maza ne in kin ga ayin kokarin ba mace wani mukami a fannin siyasa shine ko a bata zonal leader north east leader north west leader shi ne kawai in kika gani a manyan jam'iyyu a yanzu a najeriya ai mata ke rike da fannin kula da mata kamar woman leader misali shi ne nike magana ai ai ai zonin ɗinsu ne an yi zonin akwai woman leader na north east akwai woman leader na north west akwai women leader na south south six geopolitical zones wanda muke da shi a nigeria an zonin ɗansu ne aka ba ma mata me yasa ba za ba mata a sama ba sai dai a su mata a kasa kina nufin kenan eh, eh, tsoro ake ji a ba mace mukamin yi ai tamkar ne ake ganin in aka ba mace babban mukami ana ganin gaba daya za ta kwace gurin ne ta bar maza kuma ba haka bane mata an san mu da sanin ya kamata mata an san mu dai da haɗin kai ana ce ai mata bamu da haɗin kai ai in yar mu ta fito ba mu ba ta goyon baya ba gaskiya bane kaf 'yan siyasar najeriya mata ne mafi yawan kuri'u wanda ake jefa musu a kasan nan na mata ne da yara da matasa ba na maza bane maza guda nawa suke fitowa su sai a layi su su yi zabe eh ai kamar yadda malam nasiru ya faɗi ya yaba muku ai mata ne na fitowa amma to me yasa ba za ba mata zarafi ba mu kenan kullum mun dinga jefa mutane kuriya mu ba za jefa mana kuriyu ba tamkar ake gani ka bin mata sun zina ka ba su guri za su musguna ma mutane mu ba masu musguni bane mata an san mun san ya kamata ai kai kunne aka ce bai taba wuce kai mun mun san maza su ne akan gida babu yanda za a bamu guri mu ce a mun mun wuce kai bai yiwuwa amma su kuma sauro ya riga ya kama su ce in aka bar mata da yawa kamar yadda shi rabu gudaje ya faɗi kwanaki can gudaje ka zaure a dandali ya faɗa ai ya ce in aka ba mu mata zarafi a wannan gidan ya ce to wata rana ma ba za a ma bar maza su yi magana a wannan gurin ba ai ya faɗi a dandali ya faɗi ya ce to wata rana ma ba za a ma bar maza su yi magana a wannan gurin ba ai ya faɗi a dandali ya faɗi kuma bai kamata ana jin wannan irin kalaman ba don mata su suka zabe su ba maza bane suka zabe su ba mata ne da matasa da yaya suka zabe su kuma in shi onar gudajen yana gan ka ban ƙarya na yi ai ba ƙarya na yi ba a dandali aka yi suna na barista hassan ayuba mai riga tula abin da ya faɗa shine na kuma maimaitawa a yau din nan bai kamata ba a ba ma mata zarafi mu ba mu adawa da kowa sun kan gida ne za mu ba su girman su a matsayin kan gida amma a bar mata su ma su taka nasu rawan gani a gani domin mun gaji da ganin rawan maza madam ene menene kike ganin ya sa baki samu nasara ba a tsayawar da kika yi na daya kin sanya siyasa na nigeria akwai abin da aka ce boys club maza na daya akwai inda za a fita da dare ko da asuba ko kuma da rana ko kuma da safe mu mata bayan da za mu yawan fita haka ba don iyali in ba mu lura da iyali ba akan shawara kan addu'a ko kuma dafa abinci ya lura cewa idan akwai mai ciwo a lura da shi ko da ita ba ba zai yiwu ba na biyu wuraren da maza suke zuwa ba za mu ya zuwa ba namiji zai iya zuwa gidan ciyama zai iya zuwa gidan gwamna zai iya zuwa gidan senator dukan manya da ake cewa political principalities ana zuwa wurin mu mata sun je za su fara kira mu sunayen bai kamata mu ji ba kamata jikokinmu su ji ba na uku kuma ba mu da kudi yanzu ka gan ana ce wai ko eh, lokacin da shugaban kasa ya samu abin da nashi ko kuma mu dawo na yanzu duka mazan da sun fita ministoci ne da sauransu kudin da suka miliyan dubu miliyan dari da a wata jam'iyya mace kawai in ta zo ta yi tunanin wannan maka zai ba ta ciwo za ta yi tunanin inda abun zai jara kasa ya samu ruwa kuma asibiti wanda za a warka da iyalai na uku kuma irin fadan da ake yin insecurity ya yi wa inda ana samu a bindiga ma na mace ba za ta sa ina za ki sa a bindiga a cikin zani ko kuma a cikin a eh, a cikin eh, galle ko kuma za mu sa cikin jaka maza suna yawo da baban riga da jaka iri-iri da motoci suna zuba kayan yaki yanzu sun mar da eh, siyasa kamar yaki ne kuma suna da kudi dubi duka ministoci nawa ne mata matan guda hudu ne kawai yanzu amma maza gashi talatin da dukansu talatin eh, da uku eh, talatin da biyu to dukkansu sun samu kudi kudin nan da suka samu don abun da mun zama na ainihin damuwan da muke da shi banda siyasa banda mulki da za a ba appointment ba wurin da yana samun kudi in an je kamar dan kuɗi yana aiki nan dangote ba zai kwashe kudin shi ina wasa da shan da ana wasa da kudin eh, siyasa ba yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu madadin bakin namu madam ede ede efa fatika kare hakokin mata da kuma barista hassana ayuba mai riga sai kuma dan siyasa a jihar kano nasir sha'ibu marmara da wakiliyanmu madina dauda da ta jagoranci tattaunawa sai kuma jimbi hamza da ya hada shiri da ba da umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Jiya Laraba jami'an Ukraine sun faɗa wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin ƙasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kokarin da take yi na karɓa ikon yankin Donbass mai masana'antu. Shugaban sojojin yankin Donetsk Pablo Kirlianko ya shaida a kafofin yada labaran Ukraine cewa Rasha ta da yankin Donetsk gaba ɗaya wata matattara inda yake da hatsarin zama ga fararen hula. Ya ce ina kira ga kowa da kowa ya fice, ficewar za ta tseratar da rayuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza ƙoƙarinta na kawar da yunwa yayin da ƙarin mutane miliyan ɗari takwas da 828 ke da ƙarancin abin da za su ci a shekarar da ɗaya. sama da miliyan 150 kafin barkewar annobar coronavirus a shekarar 2019. Rahoton na samar da abinci kuma mai gina jiki da aka fitar jiya Laraba, wanda wani kokari ne na haɗin gwiwar hukumomi biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka hada da Hukumar Abinci da Aikin Gona da kuma Hukumar Abinci ta Duniya. Jiya Laraba Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sha alwashin ci gaba da zama a kan karagan mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yayi murabus da kuma murabus ɗin da dama daga cikin majalisar ministocinsa. Johnson ya ce, a gaskiya aikin Firaminista yana cikin mawuyacin hali a lokacin da aka ɗaura nauyin jagoranci shine ya ci gaba kuma abin da zan yi kenan. A karan farko cikin shekaru biyu, birnin maka mai tsarki na kasar Saudiya ya nuna alamun al'amura sun koma daidai yayin da alhazai miliyan ɗaya suka hallara domin gudanar da aikin hajji mafi girma tun bayan barkewar annobar cutar coronavirus wadda ta sanya kasashe rufe iyakokinsu. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da ƙasa ba kasawa ba na Suleiman Barma kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman muhammed Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma Jumbe Hamza da ya hada shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.